بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين باين حتى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من cikin باب الصبر mun tsaya a hadisi na 29 wannan shine darasi na goma sha uku majalisi na goma sha uku a cikin wannan littafi na riyadu salihin malam ya ce wa an suhaibin radiyallahu anhu na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala an ruwaito daga suhaib Allah ya kare da a gare shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce suhaib mun yi tarjama ba za mu ƙara maimaitawa ba ala sa kuna rikewa inda kun manta ni watakila da wuya manta wanda muka yi tarjamasa sa mun fice kenan ba za mu ƙara dawowa ba sai mu duba wanda kuma ba mu tarjama sa ba to ne yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce kana malikun fi man kana qablakum akwai wani mai mulki malik shine zu mulk sarki kenan cikin al'umomin da suke gabaninku kafin musulmi kenan ko kafin zuwan musulmi ko kafin zuwan musulunci amma imamul kurtubi ya kawo wata magana da aka samo daga bahak shi kuma ya ruwaita daga abdullahi dan abbas a cikin tafsiri na kurtubi littafinsa yake cewa wannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi mana da kuma wannan kissa da kawo mana ta al'ummomin da suka gabace mu ibn abbas ya ce ba ma a nesa da madina bane abin ya faru ko nesa da makka a wani gari ne wanda ake cewa da shi najran najran kiristoci ne suke rayuwa har zuwan musulunci daga baya suka yi tawaga suka zo gurin manzan Allah kuma suka musulunta wasu daga cikinsu su ne sannan wasu kuma aka mu'amalance su wata mu'amala ta musamman wanda ake shi da suna fara na jiran yanzu na jirana ɗaya daga cikin manya-manyan garuruwa ne na saudiya kamar state ne a saudiya har yanzu sunanta kenan na jiran kamar yadda ba a canja kabuk suna ba ba a canja wa khaibar suna ba ba a canja makka suna ba ba a canja madina suna ba shi ma wannan garin yana nan a yadda yake ba a canja mata suna ba wa kana lahu sahirun shi wannan sarkin yana da wani matsafi boka ke kuma al'ada ta sarakuna da da yanzu da da can duka ba ta rasa mai mulki da boka kuma ko a wannan zamanin sai an bincika an bakance sosai ake samun wanda baya mu'amala da 'yan duba ko bokaye ko masu bashi shi sa'a ne ko kada ne wannan hatta manya-manyan masu hannu da shuni wasu su suma sukan yi mu'amala saboda gudun tsautsayi da asara waɗancan kuma saboda suɗucewan mulki da kuma faɗa da abokan gaba kun san mai mulki babu wanda ya fi shi tsira ido ga waye abokin gaban sa waye masoyi har ma an samu wanda yake zama ya tara masoya da 'ya'ya da jikoki da hawalai Ke kewaye shi ce to bayanin da muke so mai muku wane da wane da wane dukkan su masoyan mu ne ku so su da wane da wane makiyan mu ne ku taya mu kiyayya <laughs> to hakan samu masu mulki suna da irin wannan illa man rahima rabbuka wanda zai zamanto ya tsaya ya dogara ga Allah ya yi al'asabu bil asbab ya kyautata bayan Allah ya tsare amanar da Allah ya ɗora masa sannan ya yi iya abin da zai iya na kariya irin wacce ake ba mai mulki amma kuma ya dogara ga Allah ba tare da ya shiga wata hanya ta daban ba ita ma kabira lokacin da shi wannan mai mulkin wannan bokan ko matsafin Shi ne ake sa da shi sahir wanda yake ma mutum wani kulumboto lokacin da ya girma ya manyanta shi ne kabira akwai kabira akwai kuma kabura duka abu ɗaya ne kalma ɗaya ce a bambancin wasali ne wannan kabira waccan kuma kabura bambanci tsakanin kabira da kabura in aka ce kabira ya girma kenan girma na shekaru kuma yi wannan ko kuma girma na mulki ko na tsawo ko na wani abu da aka ce da shi kabira amma an fi amfani da kabira na girma na shekaru idan aka ce kuma kabura yana nufin alkadari girman abu ba na shekaru ba kabura matsakanin inda Allahi an taƙulu ba la ta wannan kaga kabura ne abin ya girmama kenan ya zama babba mutum ya dinga faɗar abin da baya aikatawa shine sai falamma kabira qala lil malik ita ma wannan kalmar ya kamata mu bambance akwai malak akwai kuma malik in an ce malakun ana nufin mala'ika in an ce malikun ana nufin sarki ko mai mulki shi sa aka ce maliki dini, ko kuma maliki dini. in ka ce maliki yana nufin wanda yake ne mai mulki a wannan ranar sai a ce da shi maliki dini. mai mulki a wannan ranar ba wani mai mulki in ba shi ba in aka ce maliki dini, ana nufin wannan ranar ta ce kun gane bambancin akwai kuma ƙira'a duk da ba a karanta ƙur'ani da ita malaka yawmaddin malaka A amma kada wani mai karambani ya yi sallah da ita in kai sallah da ita ba ta yi ba akwai ƙira'a mutawatira ya halatta a yi sallah da ita da kuma ita ake sallah akwai kuma ƙira'a shazza ko ƙira'a ahadiyya wacce take ba a samu tawaturi ba wajen na kaltasta da kuma ruwayarta wasu sai su ce da ita to wannan ba za a ɗauke ta kira ba sai a ɗauke ta akan tafsiri kamar fassara ce to sai gaya wannan sarkin ita da shi in ni kad kabirtu shekaru sun kama ni tsufa ya kama ni fa ba'as ilayya gulaman ka aiko min da wani yaro wa'allimuhu sihra mu koya masa aki kun ga ko da mutumin banza ne wai yana son ya samu magaji akwai ruwaya ta turmizi a wannan hadisin wannan ruwaya da muke karanta ta muslim ce akwai ruwaya turmizi wanda tana da wasu ƙare-ƙare wanda babu a cikin na ruwayar muslim ya ce faba'at ilayya gulaman fahiman ko faɗinan. ka aiko min da wani yaro mai gane abubuwa mai kuma hazaka aka ce kamar sarkin ya tambaye shi ya ce to me za a yi da yaron wani aiki za a yi mana inga wannan ya nuna kenan ta iya matsafi ya nemi ɗan adam domin ya tsafi da shi sarkin kamar yamar tambaya aiki, a ah, to me kuma za a yi da yaro kuma ha ake neman mai fahimta mai hazaka sai ce wa allimuhu A ai koya masa tsafi zan a wata ruwayar ta tirmidhi ita ma ta ƙara cewar yace saboda ina jin tsoron idan na mutu wannan ilimin zai watsi za a rasa masu shi kuma ya kamata wannan ilimin a samu wanda ya iya shi wannan shine abin da imamul ghazali yake magana a kai na shin ya halatta mutum ya koyi tsafi ba don yi tsafi ba على قائدة عرفت الشر لا للشر sharri lakin na koyi sharri ne ba dan ne sharri ba domin na samu kariya ko na kare wasu daga sharri ya halatta <laughs> wasu daga cikin malamai sun ce za a iya koya tsafi domin a karya tsafi to malaman suna suka ce ai ba a karya tsafi da tsafi ana karya tsafi an tsarikin nashira akwai abin da ake sayar shi an shi shine abin da ake yi domin a karya tsafi ana sayar shi nashra saboda haka tsafi akwai shi kuma ina yin tasiri amma sai Allah ya so yi tasiri sannan ya halatta a karya tsafi amma ba da sihiri kwatan sa sai a addu'o'i da abubuwan da suka inganta sai a karya sihiri annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an masa tsafi ku duba dai matsayin manzon Allah abinda da aka rasa yadda za a yi da shi duk kullakullan da aka yi a ga sa Allah ya hana don ya ce wallahu ya afi muka minan nan shi fa aka bashi guba ici ya zauna lafiya duk sabon da suka ci abin da ya ci a lokacin sun mutu an bashi wata gubar da aka kawo masa a jikin karfatar da aka sa ya yi haka zai ci ta ce akwai guba a jikina ta yi magana karfatar tana gashe ko tana soye ta ce akwai guba ya ji ta bai ci ba to saboda haka amma duk da haka sai da aka je aka samu gashin kansa aka je aka yi kulli aka samu kuratan du aka jefa gashin ko kuma aka nannaɗe shi gashin kai a jikin mishi bayan an yi masa ƙulla-ƙulla sannan aka shiga cikin wata tsohuwar rijiya aka ɗaga wani dutse a cikin tsohuwar rijiyar aka saka mishin tare da gashin manzan Allah aka ɗora dutsen a kai ruwa ya shanye kuma ya tasiri aka ce hikimar wannan domin mu a koya mana an maka ya za ka yi ka karya amma ba don haka ba zai kama manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam aka sako sai da aka Allah ya ba da labarin abin da ya faru an masa wannan tsafin a cikin wata rijiya da ake cewa da ita irin zirwan wata tsohuwar rijiya ce an ce ruwanta kamar ruwan lalle haka ruwan rijiyar haka sa alin dan abin Talib ya shiga rijiyar ya daga dutsen libe ya dauko shi daga nan masu karya tsafi suke cewa in an gano inda tsafi yake a dauko shi ya sai ya bi sai da yi tsari ka ce kana jin tsoron sa ba ka da wata matsala in ka san ka'idojin da ake bijir ba wannan bayanin muke ba amma dai abin da nake so na nuna mana maganar duk abin da kake yi na kirki ya kamata ka samu magada kada me yasa ake son a samu yaya ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما duk wannan ai ana magana ne domin kada aikin alheri ya Ƙari in an fara wani abu ya ɗore gadon da ba a so gadon tsiya irin wannan na tsafi kun ga tsafi yake amma sai ce ya manyanta saboda nasiha ga wannan mai mulki da ƙauna da soyayya ga mai mulki amma ita da shi yana son a turo masa wani ƙwararren wani yaro mai ganewa don ya koya matsafi fa ba sa ilayi gulaman allimu sai sarkin ya aika wani yaro to wannan an ce faba asa ilayhi gulaman yu'allimuhu ina za mu samu sunan wannan yaron gulaman aka ce shi ma an samu daga ibn abbas ya ce sunan yaron abdullahi bin tamir sunansa kenan shine gulam din wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun to za ka fassara gwari-gwari in karatun tsoro ake sai ka ce wa kana fi tariqihi rahibun idza salaka da akwai taqdim da ta'khir wa kana fi tariqihi rahibun a hanyar da zai tafi gurin wannan mai koya tsafin akwai wani rahibi wanda ake cewa da shi rahib shine al-munqati anid duniya wa mashahiliya. duk mutumin da yi watsi da duniya da hayaniyar duniya ya koma gefe ina ta istighfari da karatun ƙur'ani da addu'o'i da waye ana cewa da shi rahib a wancan lokacin sune da kana aka samu kalmar rahbana wanda Allah ce wa rahbaniyata nibtada'uha ma katabnaha alaihim illa ibtigha'a ridwanillahi kama ra'awha hatta ri'ayatiha wannan ma rahbana din ba mu muka ba mu ba watan su suka kirkire ta ba mu dora musu ita ba ba mu ce su yi ba kuma da suka dora kansu ba su tsare ta ba shine aka ce la ruhbaniyata fil islam a musulunci ba ruhubaniyanci mutum ya ce ya daina zuwa kasuwa ya daina zuwa aiki ya daina zuwa komai ya daina ci ya daina sha ko ya daina wanka ya daina wanki ya daina magana da mutane ya daina waye ko kuma ya koma jeji a musulunci ba wannan musulunci abinda ake bukata khairun nas allazi ya'lafu wa yu'laq wanda yake amfana daga mutane mutane kuma suke amfana daga gare shi ba wanda ya koma gefe ba sai dai akwai babin uzla mutum ya kaura ce kowa an ce sai in fitina ta yi yawa ana son a fitine ka addinin ka duk wanda ka zauna da shi ba za a share lafiya ba za a fitine ka aqidar ka za a fitine ka dabi'ar ka za a fitine ka addinin ka Haka ce abinda zaka ce kaura ce mutane Tsakanin ka da su assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullah an za a yi maka magana ta yaka domin kada kai amma in dai da damar da mutane za su fahimci abin da aka yi musu bayani su karbi shirya su karbi gyara ko mai kalkantar su ba a wa mutane to duk lokacin da zai tafi akwai wani mai ibada kan hanya wanda yake gamuwa da shi sai iji duk sanda izo fitowa yana kallon wannan mutum sai ke sha'awar abin da yake yi aka ce wata rana faƙa'a da ilaihi sai zauna gurin wannan rahibin wasa ne a kalamahu jabahu ya ji irin zantukan wannan rahibi sai zantukan su suka ba shi sha'awa wannan shi ne ke nuna mana gaskiya ita alluri ne da ita idan aka ce da ku kada ku sauraruwa ne ko kada ku ji abin da wani ike faɗa in dai gaskiya ike faɗa in wata ran kai kuskuren ji sai ka ci gaba da zuwa shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam ina karanta alqur'ani manyan shi suke cewa kana ji shi domin kana jin su zai ja hankalinka akwai wanda yazo ina saka auduga yake sa yake toshe kunnensa yana dawaci yana fito amma ya toshe kunnensa ya ce ba ya sanya duk qur'ani so da aka bisa kuskure auduga fadowa sai ko shi ya cire ce kai bari in ji wannan abin yana ji sai cire ɗayar ma sun yana dan saka sai dawo ya zauna da i zauna iji abin ya ce haka wannan abin yake sai ka bugurin sai ya ce a wannan abin da kuke faɗa bai kama da bukanci ba bai kama da tsafi ba bai kama da waka ba akwai ruwa da danshi da nema a ƙarƙashin wannan abu bai yi kama da zancen bokaye ba wannan zancen Allah ne sai aka ce ayya ya karkata shi ne suke cewa la tasma uli hadha hadisi wal ghawfihi la'allakum da an fara karatun Alƙur'ani, ku fara hayaniya duk wani abu wanda za a faɗa wanda zai amfanar da mutane sai ku yi ta harguwa domin kada a ci wa kana a ta sahira marrabin rahibi duk lokacin da zai fice ya tafi gurin wannan matsafin sai ya tsaya gurin rahibin wa da ilai ya ɗan zauna ya ɗan ji wani abu ya koya sannan sai ya tafi fa da raba hu idan ya zo gurin wannan matsafin sai ya jirge shi me yasa ka zauna ka makara baka zo ba to a cikin wannan za mu iya ɗaukan hukuncin ya halatta malami da ke almajiransa eh amma wani irin duka idan ta kama za a yi duka ana yin duka ba a makasa ba banda fuska banda kai banda gurin da zai zama duka baya kusa tafin hannu ko kafa kuma za a yi inda hali da abin da ba zai tashi ba kuma an hana in za ka yi bulala ta fita guda biyar domin duk bulala da ta fita biyar ta zama hajji. sai malami ya yi kyau ɗalibin saukin 50 bulala ɗari kaga ya koma wani abu daban fashaka zalika ilan rahib da idawa ita ya ce da wannan rahibin duk sanda na zo gurin ka na kan tsaya na ji wani abu na je gurin wancan sai mun duka faƙala sai ce iza ka shi ta sahira faƙul habasa ni ahali in ka je ka makara don ka zauna a gurina ka ji tsoron zai dake ka ka ce ai a gida ka tare ni aka sani wani aiki ahali na ne suka tsare ni ka shi ta in ka dawo gida suka ce ai lokacin tasowa daga makarantar koyon tsafi yayi ina ka tsaya baka bayan ina ka tsaya to kaka ce maka tsaya a guri sai ka ce musu ai yau sai an aikata-aikata aikata akai a gurin boka gurin matsafin shi ne ya tsaye ya bani wani asamin haka za ka gaya musu ba kul habasa ni sahir ka ce musu sahirin ne ya tsare ni a nan gurin don kada mu kuce wanda mu tsaya mu abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam shi yake bayanin wannan kuma annabi baya tabbatar da wata magana wacce akwai sabuwa ciki ko kuskure sai ya gyara tunda wani abu ake so a dauka a ciki to nan gurin gashi shi wancan rahibin ya sa an yi ƙarya wannan yana nuna halittin yin ƙarya ba gaira babu dalili an ce saboda ɓarnar da za ta haifu idan ba a zauna a gurinsa ba an koyi addini an koyi tauhidi da sanin Allah za ta yawan gaske sau da haka tun da nan magana ce ta kare martabar aƙida da wane ne an yi ƙarya nan babu laifi wasu malaman suka ce idan ya nuna cewa wannan wannan rahibin yana kan tauhidi sai ba za ce da kai rahibi in ba kan tauhidi kake ba sai dai ko a ce ko akwai jahilci ko wani abu wasu kuma suka ce a'a halaccin ya halatta a yi ƙarya domin a tsare martabar wanda ike da ƙima domin kada a cuce shi wani mutum ne za a zalunce shi ko babu yadda za ka yi ka kubutar da shi in ba ka yi ƙarya ba to ya halatta ka yi wannan ƙaryar saboda ka kubutar da shi kada a cince shi kuma akan yi akwai ƙarya <coughs> wanda za mu karanta babinta wacce ta halatta a yi ta wanda litera suke cewa da ita alkiz batul bai baina wai farar ƙarya farar ƙarya sun ce kala biyu ce akwai alkiz batul sauda akwai alkizbatul baiza akwai fara akwai baka baka ita ce wata marar dalili farar ita ce mai dalili suka ce wacce misalinta imamu Nuri ya kawo irin wannan misalan amma su sun kara kamar tsakanin miji da mata ba laifi ce maka shi mai ya maka domin a zauna lafiya ya auri mace mai son duniya ba laifin yana da wani amini ya dinga ba shi riga mai kayo-kayo yana dan sa izo ya ce da ta yi da kasuwa abubuwa suna nan fa ana ta shirya su saboda ka fita kanta gudu ta bakka kuma kai ma lokacin za ta iya makota ya karyar ta dan samu wani kuskure domin kakka yi fushi don a zauna lafiya ko kuma ƙarya domin gyara tsakanin mutane wane da wane ba a magana an samu kiyayya da gaba sai ka je gurin wannan ka ce ah zan nan ku na da ina ta bayanin alherinka yana cewa kai mutumin kirki ne amma ya rasa dalilin da ya sa shi ɗan ya shiga tsakanin kuma da ina da hali ba dai ina jin tsoron abin da zai biyo ba da yanzu ya baka hakuri kaga sai ka ji zuciyarka ka dan huce shi ma sai a je a ga wannan har zuwa dai a samu ku daidaita to wannan irin wannan ƙaryar babu ne fa bainama huwa ala zalika iz ata ala dabbatin azimati qad habasatin nasa shi wannan yaron yana cikin wannan hali ya je gurin wancan ya dan ji wa'azi ya je gurin wancan akwai a tsafi ya makara a dake shi ana nan ana nan haka wata rana ya dawo zai koma gida ya rabu da boka matsafi ya rabu da rahibi kawai sai tarar da wata katuwar dabba katuwar dabba ta tara hanya an rasa yadda za a yi an yi takare-takare to a wannan ita ma kun ga an ce ala batin azima ba a faɗi dabbar wata iri ce ba imamu turmizi ya ce zaki ne ya shigo gari ya ja daga an fusata shi ya shigo gari ya tara hanya kuma ya ƙi gaba ya ƙi baya kuma hanyar ita ce ƙwaya ɗaya da mutane suke fitewa duk wanda imatso kusa da shi yi kan mutane sau da aka yaron yana zuwa ya tara an takare takare mai faru aka ce ai kaji kaji ya ce a ah, to yau dai zan gane waye mutumin kirki waye na gaskiya cikin mutanen nan guda biyu فقال اليوم a الساحر Afzalu Amin Rahibu أفضل zan gane wannan rahibin shi ya fi ko wancan matsafin da ya fi wane ne akan gaskiya fa'a haza hajarar sai ɗauki dutse kun ga hajar duk da aka ce da shi hajar ba na nufin wani ƙato ba kamar hoji shi na ke sa da shi hajar ko tsingaro ya ɗauke shi faƙala sai ce Allahumma in kana amrun rahibi a habba ilaika min amrin sahiri faqtul hadhihi dabba hatta yanbiya na. ya Allah idan ka fi san al'amarin wannan rahibin fiye da al'amarin wannan matsafin to ka kashe wannan dabbar mutane kowa ya fice yi tafiyarsa aka ce fara maha kawai ta yi jefa kowa ina kallo fa ana ji faƙatala ha nan take sai kashe ta wa mazanna mutane kwa ya kama hanya ya kun ga nan me ya fahimta kenan rahibi shine mutumin kirki domin inda boka ne mutumin kirki to da ba za ta mutu ba sai ta ci gaba da zuwa zai ce a ah, to rahibin nan shine mutumin kirki wannan kalmar wa maban nasu idza qudiyatis salatu a idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah a fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi da kuma wancan da ake ko da yake ina son kawo qira'ar da ba a karatu da ita ne idza nudiya lis salati min yawmil jum'ati fas'au ila dhikrillah akwai qira'a famdu ila dhikrillah to al-mudhi kalmar mudhi tana nufin ɗayan ma'ana guda biyu ko dai yaron yana yin haka mutane kowa ita fi yana cewa a ah, kafin yaro ya yi abin mamaki ya yi kaza ana kai ban wasu muska ce ai fama nas sun samu hanya kowa ya fice ita fi fatar rahiba fa aka bara ku yaron sai zo gurin wannan bokan ya zo wajen wannan rahibin kai fa aka bara ya bashi labari to a can gurin farama ha faƙatala ha ne za mu fahimta malamai suka ce wannan gabar tana tabbatar da karama ta masoya Allah isbatu fi auliya illa ko malamin suna sun yadda da wannan ana cewa ai alu suna ba ce da karamar waliyai ba in kana karanta sai na tauhidi na aqida zaka ga babin da suke magana akan karamatul auliya akwai ta sai dai an kasa ta kala kala akwai karama akwai ihana akwai istidrak talala mu muna yara mun taso mun tarar da wani mutum in kasa in aka yi wa yaron kuka gama jera kwai in ya koma gefe ya kama can karshen sai wutar ta kama kun gara abin da nake nufi shi ne janareta wallahi sai ta kama kuma ɗan duniya ne ɗan tasha so da aka mutane ana ta girmama shi ana ta wane to kunga wanda yake da ya san me yake yi sai sai wannan istidraji ta lalace Allah yake akwai mutumin da zai yi haka kuna hira da Allah akwai dan goron kace babu sai ce amiko ko sai ga gora nan zakatu wannan sai ka ce da shi wali abinda ake la'akari da shi nagartar mutum idan nagartaccen mutum ya zo da abin da ake cewa da shi harikun lil ada abin da ya saba da abin da mutane suka saba gani sai a ce ya zo da karama idan mutumin banza wanda yake fajiri ba mutumin kirki ba izo da wani abin maki to sai a ce wannan talala Allah yake ba akwai kuma ihana wulakanci Allah ba wulakanta mutum yake yi sai ya dauka ba shi aka ya ta yin wasu abubuwa wanda za a ga mutumin kirkin ne ba zai sha ba shi ku sai a bashi aka ce wannan saboda ba shi da wata kima wurin gurin Allah sai aka fuka harkar aka yi masa talala to wannan shi ne malamai suka ce ina nuna kenan duk mutumin da iba Allah Allah zai iya nuna wani abu a hannunsa amma wannan ba ina nuna cewar shara'i ne na nagartaka sai an nuna wani abu ba dan kada ka zo ka ɗauka wannan shine sharaɗi kai ta tunanin to ai har yanzu ni kullum ni ne kiyamul laili ni ne azumi ni ne sallah ni ne waye jam'i ni ne waye amma har yanzu ban nuna wata karama ba ko ɗaya to ba komai baya nuna cewar kai ba na Allah bane to sai wannan rahibin yace ai bunayya kalmar ai bunayya kalmar bunayya abin mamaki a larabci za ka rubuta ta asalin ta in ka koma asalin kalmar yadda take bunai wa kun gane bunai wa shi ne suka ce sai aka mayar da wawu ɗin shi ba ka mayar da shi ya sai aka shigar da ɗaya cikin ɗayar aka yi idigami sai ta koma bunayya kakan gaya wa ƙaramin yaro ko babban mutum ma idan akwai tausayi a cikin abin da kake so ka gaya masa kana tausayin sai kace da shi bunayya ya kai kan karamin tana anta al-yawma afdalu minni ka fi ni daraja tunda ni ban taba nuna karama ba kai kuma gashi ka nuna karama duk ibadar ka wani kai ba ta ibada kake ba kawai zuwa kake ka ji wa'azi amma gashi ka nuna karama ni ban nuna karama ba to wannan kalmar fa'atar rahiba fa akhbarahu shin ya halatta idan kana da wata falala kai mutane bayanin wannan falalar taka shi wannan ya riga shi wata falala ta isa ya zo yi bayanin shi ayi mu da ya eh, kama yadda aka saba a maka muke sallah ko a madina muke sallah ko kuma kullum mun kwanta bacci sai mun ido bi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to ka iya zuwa ka faɗi wata falalarka an ce idan baka jin tsoron zaka iya fadawa cikin wata musiba ta riya to babu laifi ka faɗa amma in dai kana jin tsoron za mutane za su daddaga ka ta fara jin kaɗan, fara tashi sama to kai shiru da bakin ka kawai shi laifi fi amma an ɗan gano ka dinga nuna ba kai bane kamar daga cikin magabata ko wanda da ya fara karatu in ya ji wasu abubuwan sai zuciyarsa karawarau sai kama kuka musamman yana karanta alkur'ani da an shigo gurinsa an ce a karamakan lafiya haka sai ya rufe da babban rigarsa ko su sai ya rufe ƙur'anin sai ya dinga haka ta mura ta yi zafi domin kan ku gane sun ka ake wani yake cewa wai sun je ce ai je mun je kiyamun lail wallahi masallacin nan a ai da liman ne ya fara muka dinga kuka sun sha kuka jiya Allah wallahi an sha kuka an more <laughs> tunda mutum ya ba da yaje me sai ka ba mutane labari ka yi kuka ko baka yi ba Kadiba balagha min amrika ma ara al'amarinka ya kai abinda na gani wannan labarin da ka bani al'amarin ya girmama wa innaka satubtala kuma wallahi sai an jarrabe kai kun ga kalmar wa innaka satubtala kalmar al-ibtila kun san abin da take nufi a gundarin larabci in aka ce al-ibtila'u ana nufin idkhalul hadith fil nar a samu wuta ta ruru irin wutar da ake ziga ta da ziga zigi ta makera a ɗauko ƙarfe baƙin ƙarfe a sashi a wuta ya gasu shi ake cewa da shi ibtila'i daga nan laraba suka samu wannan kalmar duk wanda aka saka shi a wuta an masa ibtila'i idan aka saka dutse a duk ƙarfe a cikin wuta har ya taushi aka dake shi aka sarrafa shi an jarrabe shi to shi ne ibtila'i to shi ne ce lallai za a jarraba me yasa yake da shi lallai za a jarraba shi wannan malaman tasawuf suka ce kashafi aka yi masa eh in kashafi ne aka ce to ya zama karama ke an sanar da shi aka ce ba haka ba ne to ta hanyar firasa i gano kusan tirasa watan ka kalli mutum ka hasashi wani abu kuma ya tabbata shi ake ta da shi firasa, akwai mutane masu irin wannan ya kalli wani abu haka ya gano wani abu ba wai gaibu ba ne ba kuma duba iba komai ba shi da kitar shi firafa. akwai mutane masu irin wannan yanayi to wannan ta sa aka ce a'a ba wannan ne to sai ina i gano aka ce ta hanyar al'adatu wa tajriba da al'ada da kuma yau da gobe duk mutanen da ka zo da abin da ya saba abin da suke kai sai sun rigima da kai duk mutanen da ka saba wa addininsu al'adarsu abinda suke so na son zuciyarsu sai sun yi rigima da kai shi ne sai shirshi shi lallai za a jarabe ka fa butulita falata dulla alayya amma fa ka sani in aka same ka aka kama ka aka fari maka wannan jarabawar to don Allah ka nuna kowa inda nake me yake sai nuna watan zan sha wahala wannan ya nuna halaccin in kaga inda za ka sha wahala ka gudu wa gulamu yubri'u al-akmaha abrasa wannan yaron yakan warkar da waɗanda aka haife su da makanta da kuma waɗanda suke da cuta ta kuturta kalmar akmahu ne allazi wulida wa huwa a'ma duk mutumin da aka haife shi a makance shine ake tar shi akmahu amma a'ma ko al'ama za a iya samun ta ana lafiya tsalo ka ga mutum ya daina gani kuma idansa ya fi naka kyau ya fi naka fitowa gwara-gwara amma baya gani wanda da ana cewa shi ama amma al'akma ana nufin wanda aka haife shi ba shi da baya gani wal abra da ko mai cutar kuturta wai yudawi nasa min sa'irin adwa ba ma wannan maganin kaɗai yake ba yakan magance mutane sauran cututtuka iri-iri fasami a jalisun lilmaliki kada kada amiya akwai wani dan majalisar sarki Ya yayi lalura ya makance sai ya samu labarin wannan yaron fa ya fara warkar da makafi ya fara warkar da kutare fa tahu bi hadaya kasiratu sai tara kyauta mai yawan gaske ya zo gurinsa faƙala ita ma hauna laka ajma'u ita duk abin da ka gani anan yaro naka ne na ban maka shi in an ta shafaita ne in dai ka warkar da ni faƙala sai yaron ya ce in ni la a ahad ni ba na warkar da kowa inna ma yashfi Allah ta'ala Allah kaɗai shine yake warkarwa to wannan shine abin da ake son a nuna mana kada ka yi wani abu na bajinta a zuwa ce da kai amma wani kayi za ka ce ai kaɗan maku gani tukuna ku sai ka hallaka an ce wani daga cikin magabata ko shekul islam na manta ko kuma imam ahmad dan hambali wani aka kawo masa wani mutum aljanu sun shiga jikinsa sai yi masa karatu sai aljanin ya yi magana sai ce ka fita sai ce zan fita saboda kai algafata malam. sai ce ba don ni za ka fita ba in za ka fita ka fita don allah ni waye ni za ka fita don ni kaga idan mutum ba yanzu abin da yake faruwa ga mutane da suke wannan sana'ar ta rukiya ba, sai aljani ya ce ka fita na ce da kai ka fita in ba haka ba zan yi kanka to sai mutum ya dinga jin shi ma ya isa yana fitar da aljanu saboda haka ba a son ka dinga in kana wannan abin ka dinga cewa kana ba mutane labarin ai guda kaza na fitar guda kaza na koyar baka isa ka fitar da kowa ba Allah ne yake fitarwa kuma in an biya dan ta kanmu ma mu karatun da muke ma aljanun ma ba sai su gaba da zaman su ba tunda duk ka'idojin da ake bi mu ba su muke yi ba daga cikin abin da ake cewa mutum kada ka yi kaza kada ka yi kaza kada ka yi kaza duk makan samu tuntun ciki a kai shi sa na taɓa gaya mana lokacin shekul islam ibn taimiyya an zo an gaya musu wani gida ya ƙi ruwa aka kawo ruwa ya karanta fatiha ya ce a ja watsa a gidan aka watsa duk wanda ije gurin sanda aka watsa ruwan ya ji ihu suna mun tafi ba za mu dawo ba fatiya wanda kai in wani zai ce da kace karanta fatiya sai ce ba wani abu kuma saboda ta yi kaɗan amma bayan shekul islam ya bar duniya sun ƙara dawa suka yi zaman sai aka je aka samu wani aka rama kallahu ai ran nan ma da abin nan ya faru lokacin shekul islam mun kai masa yake to ba matsala kawo ruwa ya karance karance duk da abin da aka je aka watsa suka ce zama daren ba inda za mu ji imanin ku da shekul islam za ka wani yau karatu ka ce a watsa mana mutane ba inda za mu ji to shi ne sai ke cewa ni ba ni nake warkarwa ba Allah ne yake warkarwa fa in amanta billahi ta'ala da'utu Allah fa shafaka in kai imani da Allah zan roki Allah Allah ya warkar da kai kaga zan roki Allah Allah ya warkar da kai fa amana billahi ta'ala fa shafahu Allah ta'ala yayi imani da Allah Allah kuma ya warkar da shi fa atal malika fajalasa ilayhi kama kana yajlisu sai wannan dan majalisar sarkin kawai sai a ganshi ya taso ba dan jagora ya zo ya zauna ya harɗe a gurin da ya saba zama fa qala lahu malik sai sarki ya ce a ah, man radda alayka basaraka ya haka haka waye dawo maka da ganinka qala sai ce rabbi sai ce ubangiji na sai sarki ya yi mamaki sai ce laka rabbul ghairi kana da wani ubangijin ba sarki ba Shi ne sarkin ne ubangijin su shi suke bauta kana da wani allan ba shi ba qala sai ce rabbi wa rabbuka Allah ubangiji da ni da kai duka Allah ne fa akhadahu falam yazal yu'azzibuhu sai ikama wannan dan majalisar tafa yasa akai ta gana masa azaba hatta dalla alal gulam sai da ya faɗa yake yaron nan da ka tura ya koyo tsafi shi ya koya mu shi ya warkar da ni shi ya min addu'a fa ji abil gulami aka zo da yaron fa qala lahu al malik sai sarki ya ce da shi ai bunayya kad balaga min sihri kama tubriul akama wal abrasa ashe karatu ya kan kama yanzu har wannan abin da ka koya na sihiri ya sa kana iya warkar da makafi da kutare wa taf'alu wa taf'alu ka warkar da suka za yi maganin ka za ka yi kaza lallai karatu ya yi kyau faƙala sai yaron ya ce inni la ashki ahadan ni ba na warkar da kowa inna ma ya shi ta'ala Allah ne kaɗai ike warkar da mutane ba a faga ku shi ma sai aka cike shi fa lam yazal yu'azzibu hatta dalla ala rahib aka ci gaba da gana masa azaba sai da ya nuna wanda yake kada ya nuna shi to kun ga ba kowa ne yake iya daure azaba ba shi sa ake kokarin a roki Allah a nemi afiya kada ka roki Allah cewar ai kowa ma Allah ya kawo yaƙi Allah ya kawo masifa Allah ya kawo ayi. in ta zo ba kowa ne yake iya daurewa ba faji abin rahibi sai aka je aka danko shi ma wannan rahibin faqila lahu aka ce da shi irji an dinika kai ma ka bar wannan addinin naka in kana so a kyale ka fa aba sai yiki fada'a bil minshari sai ce a samu zartu kalmar minshar za ku ganta a wasu guraren an rubuta ta minshar ana rubuta ta mishar ana rubuta ta misha duk abu ɗaya ne amma larabawa sukan faɗe shi da siga uku sau da aka zai iya yi wa ku samu wani wata riyadu salihi nan wata aka rubuta ta da mishar ko mishar ka ku goge ana karanta shi haka kuma ina zuwa a haka ɗin sau da aka da aka zo da wannan zartar fawo bi'a fawo bi'a al-misharu fi mafirin ra'asihi aka ɗora wannan zartan a tsakiyar kansa mafirkin rasi ne nan tsakiyar kan aka ɗora kuma haka suke yi da wannan azaba in an kama mutum Allah ya tsawaki watan zalincin waɗanda ba sa tsoron Allah ba su da tausayi ba a ƙarewar akwai wani malami daga cikin tabi'i wanda ya ɓata wani sarki rai ya ce da shi wallahi ko i daina wannan abin da yake kuma gaskiya ne to wallahi ba zan daina ba shine ice zan kashe ka irin kisan da ba taɓa wani ɗan adam irin ya nemo wani da ya hude mahauci mai fiɗa ya sa aka ɗaure wannan malamin aka fiɗe shi da ransa fiɗa yadda ake fiɗa rago kuma Allah ya tsawaita ran wannan malamin ya ƙi mutuwa shi kansa da yahudan sai da izo ya farka cikinsa ya ga zuciyarsa tana bugawa hankalin sai tashi sai kafa masa wuka akan zuciyar ya mutu kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa akan kamo mutum saboda aqidarsa saboda addininsa a saka mataji na karfe a dinga tazan naman jikinsa ana raba shi da kashi kuma haka aka yi wa khabbab ibn al-arad sahabi ne na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam an yi an yi ya bar kaf ya shiga ya bar musulunci bayan ya musulunta ko bawa ne makeri a Madina a Makka yana cikin rauna na bu Afa'ul Muslimin aka kwaye masa wando aka hada wuta sai da ta ruru aka zaunar da shi akan wutar yake cewa wallahi babu abin da ya kashe wannan wutar duwawunsa da ya kone kitsansa ne ya kashe wutar ita ban bai ba addininsa ba shi ne zo bayan an sake shi ya zo suna kuka da wanda aka yi musu wannan ita ya rasulallah ka ga halin da muke kai mana addu'a ka roƙa mana Allah manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa abin da aka yi muku kaɗan ne akan abin da aka wanda suka gabace tunda har annabawan Allah an musu wannan balantana ayyuhan nasu to shine shi ma aka aka dora wannan zartan a tsakiyar kansa aka ce ya koma ya ridda ita ba zai yi ba fashakkahu hatta waqa shiqqahu aka dinga kikarawa sai da aka tsarga shi gida biyu kamar yadda ake tsarga katako wannan barin ya fadi wannan barin ya fadi kuma ji abil gulami shi kuma yaron aka ce kai ma ta ka samu ba tausayawa yaron taka ba ba tausayawa komai ba shi ma ka kamo shi sakina lahu aka ce da shi irji an dinik ka bar addinin nan naka fa a ba yaron yaki fa da hu ila nasarin min ashabihi sai ce da wasu daga cikin 'yan fadarsa mutanensa yake ku kama shi suka kama yaron faƙada ice da su izhabu bihi ila jabali kaza wa kaza ku tafi dutsen nan da yake guri kaza da kaza mai tsawo basu bihi jabala ku hau kololuwar dutsen da shi fa idza balagtum zirwatahu in kun je tsororuwar dutsen fa in raja an dinihi in ya bar addinin sa fatrukuhu shine jawabin in ya bar addinin sa ku kyale shi wa illa in ya ƙi barin addininsa fattara huru wurgo shi in eh, su maji abi jalisul malik haka ne aka zo da shi ɗan majalisar sarkin fakila lahu aka ce da shi irji an dinik ka bar addininka fa a bayaki fa wuzi al-misharu fi mafriqi ra'atihi shi ma aka samu zartu a tsakiyar kansa fa bihi hatta waqa'a shiqqahu aka tsarga shi da wannan zartan har sai da ya tsage gida biyu nan ya faɗi nan ya faɗi ثم جاء aka zo da yaron faqila lahu aka zo aka ce da shi irji an dinik koma ka bar addinin ka fa aba ce ba zai koma ba fa dafahu ila nafarin min ashabihi fa qala izhabu bihi ila jabal kaza wa kaza fas'adu bihi al jabala ita ku tafi da shi dutsen nan da yake guri kaza ku hau kan dutsen da shi fa iza balagtum zirwatahu in kun hau tsoro ruwansa fa in raja an dini in ya dawo ya bar addinin sa to ku kyale shi wa illa fatrahu ku jefa shi fa zahabu bihi fa sa'adu bihi jabala suka tafi da shi suka hau kan wannan dutsen fa qala sai yaron yace Allahumma ktinihim bima shi'ita Allah kai mun maganin su da duk abin da ga dama fara jafa bihimul jabala fa saqatu sai dutsen yayi girgiza dukkanin su suka fado yaron bai fado ba suka fado wataƙila su ne suka mutu suka faffado wa ja'a yamshi ila al-malik tunda yanzu magana sai ta da'awa magana sai ta yada kalmar tauhidi ba magana kuma ja da baya kun ga aiki ya gudu da suka hallaka da ya kamata yi guduwa ya kamata yi ko kamata yi a ce ya gudu to bai gudun ba sai i koma gurin sarkin yana tatawa da kafarsa faƙala lahul malik sai sarki ya tirshi ma fa'ala ashabuka mutanen da na haɗa ka da su me ya faru a kansu faƙala sai ce kafani himullahu ta'ala Allah ya mun maganin su fada fahu ila na farin min ashabi sai ƙara zaɓo sai ƙara haɗa shi da su faƙala izhabu bihi fahmiluhu fi qurqurin ku tafi da shi ku ɗauke shi a cikin kwale-kwale ƙurƙur bi zammil kafai shi na kitar shi ƙurƙur fatina nan. watan ɗan ƙaramin jirgin ruwa ana cewa ko kwale-kwale ana cewa da shi ƙarin ana cewa da shi kuma ƙurƙur wata wasu ko bahara ku je tsakiyar kogi fa in raja an dinihi in ya bar addininsa ku dawo da shi wa illa fa qazifu in ya ku wurga shi fa zahabu bihi shi ma suka tafi da shi fa sai addu'a yace Allahumma kfinihim bima shi'ta Allah kai mun maganin da abin da kaso a nan gurin malamai suna cewa duk mutumin da ya shiga uku ya laliba, duk inda zai laliba bukatar ta kibiya sai gaya wa Allah nan take Allah zai biya masa bukata wannan shine ake sa da shi da da'awatul muftar shine yake amsa kiran wanda ibukatu wanda ita kura ya rasa wanda za su taimake shi fankafa at bihi musafina sai wannan jirgin na ruwa sai kifi fagariku suka lime baki ɗin su suka nufi sai yaron shi kadai waje a yamshi ilal malik sai dawowarsa da ba. ya dawo gurin sarki kala lahul malik sai sarki ya ce ma fa'ala ashabuka mutanen da na haɗa ka da su ya akai kala sai ce kafani himmullahu ta'ala Allah ya min maganin su fa qala lil malik sai yaron yace da yaron in innaka lasta biqatili ran sai ba ka isa kashe ni ba hatta taf'ala ma Amurka bihi sai dai in ka yi abin da nace da kai amma don wannan hanyar duk zaka baka halaka ni ba za ka iya ba sai dai in ni na lakana maka abin da zaka yi min sannan sai na mutu Ƙala wa ma huwa to me za a yi maka ka mutu tunda da ya mutu sai ya mutu wannan duk abin da yake faru <coughs> ya faru mulkin ne ba a sanya tsiyaye so ake yi mutane su ci gaba da biyayya ko bayan an cuce su an zalunce su so da haka sai wannan yaron yake da shi jima'un nasa fi sa'idin wahid a haɗa mutanen gari a fili guda kowa da kowa a gayyace shi Ake sarki yana yi kuwa sai mutane sun gama taruwa wa taslubuni ala jiz'in ni kuma sai ka kere ni a jikin kututturan dabino abinda ake tare shi salb shine kerewa kamar cross kun san mutanen musulun an ce an kerewa ne suliba fulan me yake dauka sai a dauka an sa mashi an tsire shi daga duburarsa ya fito ta kansa ba haka ake nufi ba salb abinda ake nufi ai ma cross watan ai hangin din mutum ba ta ratewa ba kuma da igiya a'a a buɗe hannunsa katewa ake da kusa ko a ɗaure da igiya hagu da dama sannan kafafka ita ma a ɗaure ta in an ɗaure ta sannan sai harbi mutum da kibiya ko kuma a soke shi da mashi ko kuma a bashi a haka har ya mutu to sai ce in kana son ka kashe na abinda za ka yi minke na sun ma kud samun minki na nafi sannan ka zari kibiya kwaya ɗaya daga cikin kwarina kinana shi ne mazubin kibau abinda ake zuba kibiyoyi a cikin shi ake tare shi kinana Sun ma ba'is sahama fi kabidil qawsi sannan ka dauko bakana ka saka kibiyar a tsakiyar bakan ka ja ka taɗe sai ka saita ni Sun qul sannan ka ce bismi rabbil gulami da sunan ubangijin yaro sun marmini sannan ka jefe ni sannan ka harbe ni fa innaka idza fa'alta zalika qataltani in kai haka zaka iya kashe sarkin tunda ya afu haka yake so fa jama'an nasu fi sa'idin wahidin yasa aka gayya ka tara mutane a guri guda wa salabahu ala jiz'in ya sa aka gicce yara thumma akhadha sahman min kinanatihi sannan ya zaro kibiya guda daya daga cikin mazubin kibau na yara thumma wada'a sahma fi kabidil qawsi ya yi kamar yadda yaron ya lankana masa ya sanya kibiya a tsakiyar baka sannan ya taɗe kowa ina kallo kowa ina ji sun makala sannan ce bismi rabbil da sunan Allah ubangijin yaro sun maramahu sannan ya harbe shi fawaka samu fi su suduriki sai wannan kibiyar sai ta fada ta take kai kainiyar yara ina ne kai kainiyar tsakanin nan da nan yake tare shi kai kai ne tsakanin fata nan farkon kunne ko ƙarshen kunne zuwa nan daidai nan kinan tsakiya da ya harba sai ta same shi ana kawai ta yaron ya mutu famat kawa ba a yadda hufi su dukkan famat sai yaron ya haka ya dafa gun da aka harbe shi din a nan kai kai ne yasta sai ya mutu faƙalar nasu sai mutane suka ce amanna bi rabbil gulam nan musibar ta zama da yawa mu mun yi imani da ubangijin yaro kowa sai ya ba da gaskiya fa utiyal maliku fa qila lahu aka zo aka ce to fa al'amari ya lalace A ra'aita ma kunta hazaru qad kaa, kadu wallahi nazala bika hazaruka abin nan da kake jin tsoro to wallahi ya afka makaranka idade yace ya akai kada amanan nasu mutane fa kowa ba da gaskiya yace a je a hana su a ja musu kunne aka je akai akai mutane suka ce ga gaskiya ne an yadda za a yi da yaro ba kuma abin alherin da yake mana sai an shiga addininsa an roƙi ubangijinsa sannan za a ci nasara a kansa ba shi ne ubangijin gaskiya ba kowa sai ya koma fa'amar bil ukhdud bi afwahi sikaki fa khuddat sarkin sai ya fushi ya ce a a haka manya-manyan ramuka shi ne wanda Allah ke cewa kutila ashabul ukhdud annari zati wa qud izhum alaiha qu'ud wa hum ala ma yaf'aluna bil mu'minina shuhud wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahi al aziz al hamid wannan ita ce kissar ashabul ukhdud ita ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari a cikin wannan to aka ce sai sarki yasa akai wannan manya-manyan ramuka shine ukhdud bi afwahi sikaki a bakin hanyoyin da mutane suke fitewa domin kowa iga abin da za a yi sikka a larabcin zamani ana nufin rail hanyar jirgi ita ake ta ne ita sikka in aka ce sikak ana nufin hanyoyi na jirgi amma a tsohon larabci in an ce sikka ana nufin kowace hanya in dai hanya ce wata za a iya bi ba gargada lafiya kalau ita ake ta ne ita sikka a mu mumahad wanda ike an gyara ta sai a ce ne ta fika jam'inta a ce fika fa aka haka waɗannan ramuka wa mafi hannun iran aka banka wuta shi ne idram akwai bambanci tsakanin kulla wuta da ƙetta wuta da banka wuta da larabci aka ce udrima an haɗa wuta ganga ganga ita ake cewa da ita idram to sai aka yi irin wannan haɗa wutar wa ƙala yace mallam lam yarji an dini duk wanda bai yarda ya bar addininsa ba ba fa afhimuhu fiha ku tura shi a cikin wannan wutar da ƙarfin tsiya au da lahu ko kuma ku ce da shi in dai addininsa gaskiya ne iqtahim shiga da kanka fa fa'alu ƴan fada kuwa masu fushi da fushin wani kuma a duk tarihi haka wanda yake faruwa duk inda aka samu masu mulki sai an samu mutanen da ko ubansu aka nuna aka ce yalla ya ce a kashe sai su kashe ba ruwansu tun da za su ci abinci za su sami biyan su ta iya duniya kaɗai to da tun da aka sa su suka dinga wurga mutane a cikin wuta Allah ya tsare mu suka ta tura mutane fa fa'alu suka aikata ka hatta ja'at imra'atun wa ma hasabiyun laha wata mace ta zo da goyanta yaro wasu ce dan shekara dan wata tara ne wasu ce wata takwas sun ce shi da wasu ma sun ce sabuwar haihuwa ne dai ta zo da shi a goye ita ma ta yi imani da ta zo kamar za ta fada sai ta ci birki fata ƙa'a sat sai ta noki an taƙa a fiya domin kar ta fada an sai abin da ita ta yi haka tausayin yaron ita a kan kanta ba kuma za ta iya wulla kanta amma saboda tausayin yaron sai ta tsaya faƙala hal gulam wannan yaron da ike goye sai ce ya umma isbiri baba ta ki haƙuri ba in nake alal haƙ a gaskiya kike fada haka sai kawai sai ta fada cikin wuta wannan shine abin da imamul bukari ya ruwaito da imam muslim cewar babu wanda yi magana a lokacin da yake goye ko yake zanin goyo banda mutum sai mutum uku a tarihi amma kuma hadisai sun zo da wasu mutanen daban har mutum goma wanda duk sun yi zance a zanin goyo imamu suliti har wake sai mutane guda goma ita waɗannan duk suna jarirai suka yi magana shi ruwayar bukhari ta ce daga sahibu jirai sai annabi isa sai kuma wannan yara su ne wanda suka yi magana suna zanin goyo amma kuma su Ruwayar sun zo har imamu su yake cewa su abin binkitansu ya nuna musu manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi magana ina zanin goyo annabi isa ya yi magana ina zanin goyo sannan annabi yahaya ya yi magana ina zanin goyo sahibu jirai ya yi magana ina zanin goyo wannan yaron ya yi magana ina zanin goyo wata mace ma an jawo ta cir ana ta janta ana cewa ta yi zina uwarsa yana goye a bayanta wannan yaron sai ce karya suke bata yi ba shi ma ya yi ya kirga mutane guda goma wanda ce ya inganta ya tabbata sun yi magana suna zanen goyo ban da wacce ruwaya ta imamu bukhari to ya za a kyau zuwa wacce ruwaya da sahihi ya ce ruwayar bukhari da Musulun. aka ce akwai abin da annabi salasalma ya faɗe shi kafin a yi masa wahayi a ce da kaza ma da kaza to wannan yana cikin su annabi ya faɗi labarin iya abin da isa ne a wannan lokacin amma daga baya an masa wahayi an ce masa ma wani yi magana wani ma ya yi magana wani ma ya yi magana wannan shine taujihin da malamai suke yi rawahu muslim zirwatul jabal da abin da ake nufi da zirwa shine a alahu kololuwansa wa huwa bi kasar bi kasar zali al mu'jamati wa dhammiha in an ce addal al mu'jama shine zalke kun gane in an ce addal al muhmala shine dal din kalmar mu'jama ana nufin mai digo muhmala mara digo ya zama zalke nan miya shi ne zirwatu ana cewa kuma zurwatu ka ce zirwatu ka ce zurwatu biya halatta wal qurqur bi dhammil qafaini nau'un min as-sufuni wani nau'i ne na jiragen ruwa wa sa'id huna abinda ake nufi da sa'id al bariza fili wal a ash-shuquq fi al-ard shine ayi gwalalo kan naharin sagir kamar ɗan karamin tafki wa udrima ay da an hura kafa'at ay in kalabar sai ta kife wata taqa'afat tawaqqafat wa jabbulat ta tsaya ta ji tsoro to na sun akwai abubuwa da yawa da malamai suka faɗa kansa amma gaskiya mun dan su eh, lokaci sai dai a gurguje a wannan ƙarshen wannan hadisi malam usaimin mm. yake cewa wannan ina nuna mana halaccin mutum zai iya salwantar da rayuwarsa saboda mutane da yawa su tsira tafiya sai ta amma wannan ya sha ba kuma za ka iya salwantar da rayuwarka domin mutane su musulunta ko mutane su imani ka fada cikin wata hallaka amma in ka fada zai iya yiwa ka haye zai iya ba za ka haye ba amma mutane da yawa za su shirya ko za su tsira ita ya halatta ita amma wannan baya halatta harin kuna bakin wake mutum ya daura kansa ban ya zai fada wani guri yace baya ciki wannan domin wasu suna kafa hujja da wannan akan halaccin wancan amaliya istishadiya da ake faɗa da kuma sauran dai maganganu wanda malamai suke kawo cikin wannan hadisin sai mai hakuri tunda yana da tsaho wallahu ta'ala alam وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم